Bismillahir Rahmanir Rahim. Murocin kan dutse kashi na 66. Gaida shi ta ya amsa mata da fara yake cewa da ita. Yaran basu da bane baban yau sun biya uwarsa ba gaishe ni. Tace suna jin suna assignment ne ka san yaro abin da ka saba mai da shi yake amfani. Yau ba ta jin zuwa da su ne kada su bata mata shuɗi lam. Mace ya ba haka bane ba antina. Na shiga suka ce min kin cika da su ko ina shi san ya ban zo da su ba. Eh ni na ce su zauna ban san kiriniya kuma domin haka ra'ayina ne kawai shi yasa na yi warning ɗinsu da haka ta miƙe tana cewa da shi a huta gajiya ta fice da na ce sai da safe anti ta ce Allah ta shi mu ta fice kawai tun da ya dukar da kanshi na cin abinci bai ɗaga ba ko bai min magana ba ni ma dai shiru ne duk abin duniya duk ya dame ni ya gama na kwashe kayan kudu na koma sanaga har ta rufe kofan fat ɗinta sai kofan baya da za ka fita zuwa ta bayan gida da yake ta kofar fat ina ne a buɗe na ja kofar na rufe ta da mishiki don ba aka maka saba ba a fat ɗin na shiga na gama shiri na fito na ce Fatima ta tashi su rufe kofa kada kuma ta buɗe don kowa ya rufe ta ce yau sa sa'anti sun shige ne na ce eh na samu ta shige ko har sun rufe ko da na shigo ma ta ce amma dai anti wannan matar kwanakin nan tana da wata manufa da ke fa Marushi ne kawai na ce da ita Ni ne kawai kin san akwai lokacin da mutum yakan ji babu daɗi da kowa ta ce kai ba dai anti a yadda aka san ku gaskiya sai dai yanzu ne kuma kawai za a ga haka din da gaskiya dai akwai wata a ƙasa dai kawai ni shi sanya ma yanzu na daina zuwa don ko da ita na je bata ga da take karɓe min bane ba wallahi kuma dai ma dai meye meye dai Fatima Allah dai ya sauka kawai don ba abin da ya fi ƙarfin ubangiji ai ne mata sai da safe ta rufe kofar ne kuma na shige wurin mai gida na samu har ya shige ko na rufo ni ma na ba bayan shi da na samu har ya wanka dama na haɗa mai wanka da na shigo ya fita ya shirya ina zaune a bakin gado na yi tagumi da hannu ɗaya rama na ji ya ce na amsa da na am daji ya ce me ke faruwa ne tsakanin ki da antin ki ne na kai na da idanuwa na da suka ci. Ku da hawaye na ce dadi wallahi babu komai ni ma ban san me ke faruwa ba haka dai kawai na waye ga naga canjin yi tsakanin na da ita na karasa ina faɗin yanzu har yaran ma anti ta hana su meme ne ya ce kin tabbatar da cewa iyakar abin da kika sani kenan tsakanin ku na ce wallahi Allah dadi ban san ne wa anti wani abun ba a iya sani na dai matar da nake ɗauka a duniya ban da wanda ya fi min ita in ba iyaye na ba da suka duka suka haife ni ba akan me zan yarda da saba mata bayan irin halacci da ta mu a rayuwa nan ta ce ya kyauta ki kwantar da hankalinki inda kin san ba wani abu da kika mata wanda ya kawo saɓani haka tsakanin ku don yana mai jin kunya a ce yau wani ya fahimci akwai barka irin haka a ku sai a yi maku dariya ai iyakar gaskiya kenan na faɗa masa ya ce zan yi bincike na gano gaskiya amma idan ke ce baki da gaskiya kada ki ji mamaki kada ki ji mamaki dan zan saba miki ne don ni bani son karami yana raina babba gaskiya na ce da shi na gode daga haka ya jawo ni zuwa jikin shi dama a shirye nake da intaneshi ɗin dan na sha gyara tun daga jiki na har ƙasa na aiko na sanya yaba don gyaran ya tsuma ya tsuma shi fiye da tsammani na dan kamar ya zautu ya nuna min kamar babu gobe di ya hauka ce mu sai sambato yake faman sakewa ni dai da ya ce ni na bar zancen a hannun shi ban ƙara kula ba ina dai bin da kafa ne ita kuma tana faman share ne. haka ne muke tafiya mu hana ni hudda da yaran nata da bata son ina yi bai sa na fita batun yaran ba ina hudda da su sai dai a cikin takatsantsan nake komai don mun riga da mun saba da su ko Allah ne ya dan da su ta sanadin su Ran da yana shigowa ya hange ta tsaye da kauta ta yi mata rakiya tun daga nesa ya da kowa ce ce ta mamaki ke mai kawo ta gidan shi bayan tsawon wannan dadewar sai ya san zaman su da anti ba alheri bane ba dan ba arziki bace ba ita har ya fito mata mata tana ta faman washe baki da ta ganshi yana fitowa bai mutukan kansu ba sai an take cewa har mata na gaishe ka fa best ya jiyo fuska mutuke yana cewa waya kana sai mata take cewa baka shaida ni bane ba Yusuf naga kamar baka gane ni ba kuma yace fuska babu walwala na gane ki mana ba falmata abukar bane ba wanda na sani a baya ba yace ni ce mana na kamar baka shaida ni bane da yayi yace na shaida ki ai daga haka bai tsaya bai wuce zuwa fatin shi bai tsaya ta kansa ba kuma ashe mutum har yanzu da halin mijin nan naki yana nan dai a yadda na san shi wani yaushe zai canza hali ne wai kin dai riga da kin san halin shi don haka me damuwar ki ga yan maza yana nan yadda kika san shi sai dai ma abin da ya karu a dai lokacin ne kuma na shigo gidan daga school ina gaje dogon riga ne har kasa na rolling da gyalen shi banda fuska na ka ganin komai a jikina da fara na fito daga mota ina cewa an anti sanda zuwa ta kwashin tun daga sama na har ƙasa ta watsar kamar ba da ita nake gaida su ba sai dai ba fuska a gare su gabaki ɗaya sai na koma wata bambar kai da ni haka da ja kafa na shige cikin na ya matukar ɓaci da yadda suka yi min ina shiga na samu yaran suka yi kaina da murnar su na fitowa kowa da tsaraba abin da yake so suka shiga murnar jin daɗin na ɗan zauna muka taɓa hira da su na ɗan lokaci har lokacin uwar bata shigo ba tana waje da baƙuwarta bayan shiga baƙuwar ta ce da anti sa'adin amma da ina ganin baban zaune yarinyar ta barki ba da har zaki ɗauki tsaleliyar budurwa haka ki bawa mijinki anti janisa tana cewa barke dai falmata haka kowa ki faɗa mani ko gaskiya a lokacin hankali na ya kushe ne sai ina ganin aiko bayan zan samu mai tallafawa ko bayana zan samu mai tallafawa yarana da shi kan shi ma mai gida yanzu ne fa ta ƙara murjewa haka da ita ni kaina ai yanzu na san nayi kasada babba wallahi nan dai suka ɗan taɓa yin su na mata a su ba su jima ba su kai sallama da junansu bakon ta wuce ita kuma ta shigo daga ciki sai dai ba ta jin daɗin irin yadda Abesti ya nuna bakon nan nata na halin ko in kula haka a fili bayan ya san tun farko tare suke ta sani sare ba yau ne faran farko ba da yake nuna falmata halin rashin mutunci irin hakan ba tun a shekarun baya haka yake nuna falmata din halin tsiya ba ta taɓa damuwa da abin da yake nuna mata din ba sai ma dai ta nuna ai halin shi ne akan hakan ba ta damuwa sam tana shiga ta sami yaran da ta fama murna da dan abin da na kawo masu tsaraba wanda haka ne dama da wuya na fita ban kawo musu komai ba daga waje me wannan ta tambaya cikin daure fuska junior ya karaso inda take na cewa a ta sawa min cracks da gogoro ta miƙa tana faɗin wannan yaran yake ta kwace da ƙarfi daga hannun shi na cewa shegu kawai ana zuba muku a guma kullum kuna faman haɗiya an tana nan zaune a falon tana faman faɗa da yaran dadi ya shigo yana tambayar jini abin da ya same shi ta tace kukan banza yake ji sai nasa da dadi Mami ta kwace abin da an ta sayo mana kullum. Yanzu idan an ta sawo mana abu sai mami ta hana mu mace. Ɗago kai ya kalle ta inda take zaune sai faman kilan waya da take ta a kwance. Yace Sa'ade zaki zo ki ji kunyar wannan abin da yake wata rana duk tsawon lokacin da kika ɗauka da yarinyar nan bata cuta muku ba sai yanzu ne za ta cuce ki abin ma har da yara kuma. A wulaƙance ta ɗauko tana cewa da shi. Kishiya ce fa, raba kishiya ce kuma ba abin yarda ba ce baka sani. Dadi ya ce, falmata falmata ko to ki sani wallahi ni na faɗa miki idan baki rabu da wannan falmatan ba sai ta kashe ki da ranki kina kallo falmatan ce za ta kashe ni kuma basti akan matar kake mata wannan mugun shaida wai mai baiwa Allah nan maka ne haka baka kaunar ta tun baya ita ni na san abin da baki sani ba amma wata rana idan Allah nuna miki nufin nan nufin ta akan ki zaki sani Allah ma ba zai yadda ba kai da yanzu haushin ta kake ji dan ta tayar da daga barcin da nake na dauki amana kana da na yara na dan kashi da kishiya ta tana cuta na Cuta fa taka ce Sa'adin, Rama ce za ta cuta maki? Rama fa Sa'adin, don Allah ka bar ni na yi harka gabana kowa ma ta fishe shi kawai. Oke yayi, idan haka kika zaba wa kanki, amma ni kada ki saka min yara daga shirban ku, ruɗa min su don Allah na roƙe ki. Ni dai na san Rama ba za ta cuta maki ba insha Allah. Eh tunda san ta ya rufe maka zuciya ba ai ba za ka taɓa ganin laifinta ba. Idan ta maka ai za ka gane ne amma ni na dawo rakiyar ta aiko. Ya mike yana cewa Allah ya kyauta kin daji abin da na faɗa miki ban san a saka min yara cikin wannan shirman naku idan ke zaki zubar da girman ki akan ta daga haka ya ja jiki ya bar falon ran shaɓace na fita ta bi shi da kallon takaici dan ya biya wani zauce akan ƴar ƙaramar yarinya da dare na shida sai faɗin anti na samu ba ta falon zaune sai na shiga ɗaki a zaune take tana cin abinci a ƙasa ga waya a hannunta tana kwasan dariya tana cewa shi sa nake son ki mutuniyar tana ganin ta tuzza a nurin fuskar ta ce kalmata bar zan kira dan anjima kaɗan wuri na samu na zauna tare da gaida ta amsa min da ƙyar sai ɗan shiru ya biyo bayan ko babu wanda ya magana a cikin mu sai ta na daura ina cewa da ita anti dama wurin ki na zo ta ce ai gani ko sai na shiru don ban san me zan ce da ita ba can da na daure na ce dama anti na zo na roƙe ki ne dole idan har na miki wani abin da ba daidai bane ba ki yafe min don Allah don ni ban san abin da ne ba anti na daga kin ɗauki zafi haka ne da ni da ƙarasa faɗa cikin kuka ta ce kin garama in baki mun komin ba yanayi ni ki muku mai yanayi ne kawai ya kawo ɗin. ko kin manta ke kishiya ta ce yanzu kina ganin zaman ba zai ci gaba da dorewa ne cikin amana yadda kike nufi ko kuma menene da dauko kai da sauran kalle ta cikin mamaki na ce subhanallah anti kishiya kuma kika ce da ni fa anti ni ce kuma kishiya take a yau ba kishiya nake ba ba kishiya nake bar ma yanzu me kike da mun haɗa miji ɗaya da ke Ai kishi tsakanin da ke ya zama dole dama rashin sani ne ya kai ni ga haka ɗin da kike gani shi yana sauraron ta don maganar ta ya ɗaure min kai bata kuma ƙara magana ba sai ma sharin da ta ci gaba da yi da cin abincin ta hankali kwance ganin ba za ta tanka min ba na miƙe na cewa dole da ki haƙuri ko me ma na miki dai to ni ban san laifi na ba gare ki ta dago kai ta kalle ta shi ko baki ma sani ba ko dama ya ka duniya ya gada ka ga mutum a rana ka ɗauko shi ka sa sha inuwa ya ce kai zai cuta kuma iko Allah na ce a fili an ta cuta kuma kada Allah ya kawo da zan cuta miki a rayuwana ba ke ba ma anti ko da wani ne naki a duniya yaushe kuma ai sai da kada a ƙara da dama tun farko sai da aka jiya ma haka da amma ban san me ya hau kaina ba a lokacin na ce ni sai ke shigo gidan nan ma ina gane kamar mafita ce hakan a gare ni a shigo ba na ɗauko kaina ni ban sani ba hawaye masu ɗin suka ƙara zubo mana an na kofa ta ce da gawa ma gaji ban yarda da ita ba don haka idan za ta koma wajen ki da zama ne wala ba asa ni dai ba da ni ba kuma jiwa ne na ce dole an take haƙuri kada ki bari matsalar nan ya fita waje har wani ya ji mu ya mana dariya a kai. ta ce ji na nawa kuma tunda yanzu na fahimci komai an daɗe ana cuta na Ni ban fahimta ba sai da masu suna suka wayar min da kai na gane. Anti suka dai cuce mu amma ai wannan ba wayar da kai bane ba. Ki dai ƙara tunani akai kafin su kafin ki zarma ciki. Kada fa ki mu rashin kunya na In ma mijin ke turo ki dan ki zo ki min maganar banza ko ki ki koma to ki faɗa mai ko shi yayi kaɗan wallahi. Ni ban ma san kun yi magana da shi ba. kai ni dai zuwa na kawai ne don na ji laifi na tace to yanzu ai kin ji ko? Na ina kuka daga ɗakin. Ita ko a jikinta shi ɗaya ya riga da ya mata hudu ba ɗakina na koma na samu su Fatima na kallon sa hankalin su kwance waya na ɗauko na kira innata da ta kaɗai zan iya fara faɗa wannan matsalar da ke batun kunno min kai kuma bayan inna ta gama saurare na sai sai Salatu da ce kai amma dai mutum abin tsoro ne wallahi idan tana ganin kin ci amananta ne ga hakan ta manta ita ta haɗa ki da mijinta mijin nata ne ki bar mata gidan ma mana sai ki bar mata mijinta ta ce to ina idan dai na ga abin ya ci gaba zan bar musu gidansu tunda dama ita ce ta saka yin hakan kuma dama da na mata gara na bata kowa ma ya huta washe gari tun da safe sai ga gashi ta shigo min da kukanta wayan ta ce ta bar mata fat ɗinta ta dawo guri na da zama ita an samu mata mai aiki sabuwa na yanzu bata yarda da ita ba kada mu haɗa kan mu mu cuta mata kuma hankali na tashi sosai na zo na so zuwa wurin ta ne mata magana amma kuma sai na tana yadda muka da ita din jiya da daddare dole na haƙura wannan zance sai dadi dole nan muka zauna da gaje da Fatima muna magana akan matsala. gaje ce ke faɗin sai yana ganin wannan matar mai yawan zuwa suna shigewa ɗaki ne ta juyawa Hajiya kai a lokaci ɗaya haka. Ta ce zato muke gaje tun ba mu san me ya kawo wannan matsalar ba haka. Sai dai biri ya yi kama da mutum iri da matar tun a ganina na farko da ita take ɗauka na da zafi ko kishiya na ce ita. Iya abin da za ta min kenan wallahi. Sai da na tabbatar daji ya fito zuwa lokacin na saka da da hijabi na. Na nufi gurin shi na same shi da Hindata a falon suna karya dan da alama ma sun gama ko. Gaida sun nai da kwana sai shan marhin da take yi na san ba komai bane ba fushi take yi mai kuma ya kawo ni gurin shi dan ta san ni ba ni shiga idan ba ni ba ce da girki ba tunda muka taba samun matsala da ita a baya kan haka din yau baki shiga school din bane ba yace da na goge bakin shi yana goge bakin shi da tishu a daidai lokacin wanda ya dauke ta saman tabal nace zan shiga dama kai nake jira ka tashi magana nake son mu yi da kai yace okay ai ga ni ko sai na dan hankali inda inda take zaune gefen shi yace ko maganar ta sirri ne ko kai na kaɗa mai alama eh sai ya murmushi ce inda tuba magudi don Allah yi magana yan mintuna take ta canza fuskar ta har ya fi na farko ma ta fara wa ƙananan magana ciki ciki ya ce na ce ki ba mu guri mu yi magana tun da har kika ga ta shigo wani lokacin aikin san magana ya kawo ta ko ta ce ni fa ban shiga haƙƙin mace ba don me za a shiga min na ne haka a haɗa mutum sakewa da mijin shi don Allah dai na ce ki haƙuri anti ba daɗewa zan yi ba ma dole ce ta kama na shigo muku yanzu ɗin ai wani ɓata da tafi daga falon tare da kofar ya dago ya kalle ni sake ajiye zuciya ce ina jin ki me ke faruwa ne mam kuka na fara ina mishi bayanin nake cewa ni zan bar gidan tunda na fahimci a kaina har wasu za su shiga matsala irin haka ba zan so na toshe kowa hanyar samun shi bane yake cewa ni amma baki da hankali ko ba za ki bar ni na aiwatar da binciken da nake yi ba ne ba za ki zo min da wani zancen kuma can na daban na ce dadi an taɓa cewa ta wai na cuce ta da yan uwana da sani na na shigo nan na yaudare ta Ni ne mata haka har take wannan hasashen haka a kaina? Kuma me na ki bar ni da ita ko za mu fahimci juna ke da ki ta da dama haka zama ya gada. Ai zo mu zauna zo mu saba ne. Na gode sai na miƙe tsaye da azumman na fita. Wani irin jini ne ya kwashe ni sai na kamar zan kifa a wurin. Da sauri na dafa kujerar shi ma ashe ya gani yayo kaina ya rike ni na faɗa. Subhanallah kin gani ko zaki ja kanki wani matsalan kuma ko? Inda ce ta shigo ta same mu a haka da sauri ya sake ni yana faɗin. Ki lallaba ki je ki kwanta ki dan huta. wani kallon banza ta watsa min bata magana ba na samu na miki da kyaddi na bar falon aiki na koma na kwanta sai barci mai nauyi ya ɗauke ni rana ba shiga school ba kwada na tashi na samu miss ɗin zara ya kai da a wayana nan dai na kira ta muka gaisa take tambaya na ko me yana da shigowa yau na ce ɗan matsala ne yake faruwa sai kuma ban ji daɗin jikin na ne ba shi ne na ɗan kwanta ashe barci ya ɗauke ni ban sani ba kai wani lokaci muna waya tana faɗa mu abin da aka yi ranar muka kuma shiga wani hirar da ita sai da muka gaji na kashe waya ka na miƙe na shiga rafto na gyara jikina na fa inda su gaje suke muka zauna muna hiranmu da su wannan kenan ya shigo fatin da dai lokacin da bakwar ya aiki an take dauko mata abincin ta a falo gaida shi ce kallo ɗaya mata ya kawo da kai gare ta mata ta fice daga falo ya juya ya juya gare ta na kallon ta yace ce wannan kuma daga ina take haka yace ce sabuwar aiki na ce aiki kuma ya tambaya yace ce da shi eh ya ce ina ita gajen ɗin kuma ta ce na sallame ta na dauko wacce na yadda da ita ne Rai bace ce kamar ya kin sallame ta ita wannan ɗin kin santa ne ko kin san halinta. Ta ce ko ban santa ba. Ta fi mun zama da mai cuta nan. tace ce gaji ce kuma take cuta miki kuma sa'a dai. Dole an bar zancen nan tunda na faɗa maka komai ba shikenan ba. Ya ce ba shikenan ba. Kan dan ba zan zauna da wannan mata a gidana ba na faɗa miki. Tunda abu ya zo kai nan yadda ba so ba. Yanzu ai da ai dole ka faɗa haka babu inda za ta je kuma ita nake son zama da ita ba wata can ba. Ya ce ba ko a gidan nan ba na faɗa miki. wai me yake nufi da ni ne haka sa'ade na dai biki da laluma, amma na ga abin naki sai gaba yake sai kai abin da zaka yi dama ai ka ji da ni zaman dole kake ka gaji da ni zaman dole kake da ni tunda ba komai nake na maka ba ka sami yarinya karamin yanzu kana marza kuma me ne na ji don haka sai ki san dabaru tun ban shiga rigar arzikin ki ba rayuka su bace mana mutum da tunani kawai yabce ne ya bace ba ta tafi shi da harawa tana cewa ni za a yi wa bargar banza kawai Mai tsaya ba ya fice je ya samu mahaifin anti labarta mai komai da ke faruwa a gidan shi mu da anti din mahaifin nata ya murmusa ya ce ka ji halin mata ko kamar ba ita bace ba nan da kwanta akan a bari ka auri yarinyar nan ba yace ai abba cewa ta yanzu kuma bai asiri ne suka yi mata abba ya ce, kai mata sai a bar su kawai in ba shi ba ke da kika yi aikin lada dan kada lokaci kuma ki zo ki zo bai ladan naki haka ta hanyar shirme irin nasu na mata wannan falmatan ta kai shi umma babba wallahi ai dole mu yi kokarin raba ta da ita ya ce da dadi ya tafi zai zo har gidan da kanshi ya same ta a ranar ko abba ya zo gida inda ya masauki a falon mai gida? a ci aka kira aka kira yar tashi ta same shi sun buga wa wuta sosai sai da abban ya nuna mata bacin ran shi kai ta dan sako sai ta ki yadda sam da zancen canza aiki da ta dole aka hakura aka bata da wacce take son zama da ita din a cewar ta dan dadi yasa aka kira na zo yake cewa da ni don Allah na hakuri da abin da ya faru ina kuka nake kara ba an ta hakuri idan na sa na saba mata ta ce ita ban mata komai ba sai dai dadi ya ce babu inda gaji za ta tafi ta zauna da ni don auren ta ya kusa dama kenan sai a wuce wurin dan dai muka watsa muka bar shi da da yar shi yana dan kara mata nasiha yake cewa ke bada bakin kika ci yarinyar nan ta sama maki magani akan matsalar ki kuma yanzu alhamdulillah alama ya nuna kin samu lafiya shine zaki saka saka mata kuma da wannan halin da kika tsoro da rana tsakam ki sani fa da kanki kika yi ta bin yaron nan akan ya aure yarinyar yanzu kuma an yi auren kuma kina samun za zaki bata zancen ki a dan kankanin lokaci hakan har me yi ko ga zaman kuma akwai rayuwa ba za ki kwaɗan ke ma ki ga kin saka kin saka yarinyar nan ba kada fa ki manta da irin halaccin da aka kai wa ku abin gwanin ban sha'awa da ku ta ya sanyi da kalamin mahaifinta sai dai gaskiya mai falmata ya riga da ya tasiri a zuciyarta sai dai za ta rage wani abu ne don bin umarni kawai da ba ya fito sun yi mai rakiya ta na gani ta san da akwai magana da abu baya zuwa gidan haka za ka yi tsaye Can ta samu Zulfa da zancen duk da ba daɗi bane ba tsakanin su ba take cewa cewa da ita mutanen ki fa ina ganin zumunta ya watsa tsakanin su don akwai magana kuma ne ai ji zabi muna zaune don sai na gano ko miki ko miki faruwa din in ji Zulfa take faɗin haka Rada da na karɓi girki a lokacin bana jin daɗin jikina daurewa kawai nake gashi da dare jikina ya wani irin mugun gashewa da zafi amma dadi bai sani ba haka nake daurewa har na gama girki har na gama girki na gashi ba wani daɗi tsakanina da anta sai dai dan sauƙi da aka samu ina gaishe ta karɓa mu hada tambaya na ya school tana yi sai dai ba wani dogon hira tsakanin mu kamar da can baya ba bani da gajiya da zuwa gurin ta ga da ita duk da na fahimci ba ta son haka matsala kuma aikin ta ga zama ne ko girki ba ta iya ba gashi faɗin duk ya lalace kullum sai sun yi faɗa da dadi ya kasa cin abincin ya fara damun abin ya fara damun ta sosai sai rikici fara samuwa tsakanin su take cewa wai ya dai gaji da ita ne kawai yake ƙirƙiro mata matsala a tsakanin su Ranar sun yi rikici sosai ya ɗaga hannu ya mare ta faɗa suka babu daɗi a tsakanin sosai. Har ta jefo zance na a cikin magana faɗa suka take faɗin wallahi sai ta ga bayana a gidan nan. Ranar kan makiya sun ɗora don tabbatar da abin da abin faɗa a gare su hankali na ya matuƙar ɗagawa sosai nake cewa da ita. Ni ka anti zan bar gidan don dama ke ce sila shiga na cikin shi. Dan na bar su na fice falon da aka taru masu ban ban tsaya ba su gaji da Fatima na bana na wurin ɗauki hanbak ina na fice. daga gidan ban ma san inda zan nufa ba sai can da fara ya faɗo min na wuce zuwa gidan Amina Cosmet ina ce na kuma roƙe da kada ta faɗa ko Zara ina gurin ta a zaune gare ce tsaye a waje cikin tashin hankali tana jiran dawowar mai mai gidan daga masallaci wurin sallar magariba da ya fita tana ganin shigo shi ta tare shi da sauri ta fara gaida shi cikin tashin hankali take faɗin alaji dama uwar ɗakin mu ce tun safe kuna wannan rikicin da hajiya ta fita ta dawo ba har yanzu ya juyo da sauri yana cewa da ita wa kenan rama kowa ta da shi ita alaji ya ce ina tafi har wannan lokacin ta ce wallahi ban sani ba dan bata kai bata kaiwar haka a waje ya da ita ya je shige ciki kawai ya barta tsaye a wurin dama duk yinin wannan rana rayuwar shi a ɓace yake sanadiyar faɗan da suka yi da anti yana shiga ya furzar da iska daga bakin shi yana faɗin a fili ina ne yarinya za ta shiga kuma har wannan lokacin haka wayar shi ya daga aljihun gaban riga shi ya shiga kira layi na duk iya kokarin shi bai samu layi ba ga baki ɗaya a lokacin da hankalin shi mugun tashi a zaton shi ko yana gidan abba ko na mahaifan shi sai da bara kiran su da sunan gaisa da su amma dai gama gaisa da kowansu bai ji an sako mai zancen rama ba haka suka dan shiga damuwa sosai dan shi bai ga dalilin da zai sa na saka kafa na bar gidan ba don ba da ni aka fitina ba ai su ne sunana ne kawai ta shigo da shi cikin zancen nasu haddare sosai ba ni ba labari na a cikin dole ya hakura ya kwanta cikin damuwa gashi an tace da girki ba ta shigo gidan ba to anan zamu tsaya